على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الرد على الزنادقة والجهمية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الرابعة عشرة مسألة نقوم شاهد وأما قوله لإبليس أما فلن شجع إبليس da ibadi lai salaka alaihim sultan lalle bayina ka da iko a kansu wa qala musa hina qatala nafsan sai ka an ce inna ibadi lai salaka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-gawin hmm. lalle bayina ka da iko a kansu sai dai wanda ya fika daga cikin batattu da kuma ko qala eh, musa hina qatala nafsan annabi Musa ya faɗa lokacin da ya kisan ya kisan kai azamin amalin shaitan yace wannan yana daga cikin aikin shaitan wa shakku fil qur'an Dan su yan yan zanadika sai suka yi shakka kan qur'ani za mu sanaki suka ce qur'ani yana karo da juna tunda ce shaitan lalle Allah ya ce lalle bayina baka da iko kan su. sai kuma annabi Musa ya kisan kai ya ce haza min amalin shaitan shin shaitan ya samu iko kan shi ko bai samu ba kace to anan wajen qur'ani yana karo tunda ko qur'ani yana karo wa iyaz bai dace ya zama to maganar Allah ba in ji su amma qawlu inna ibadi laysa laka alaihim sultan amma fadin sa cewa lalle bayina baka da iko a kansu eh, yaqulu ibadi allazina istakhlasahum Allah li dinihi yana cewa bayina wanda Allah ta'ala ya kwace su ga sa Allah ya kwace su saboda addininsa laisa da iblis alaihi salam alaihi sultan iblis ba shi da iko a gare su iblis ba shi da iko ya batar da su ya bayar da su zuwa ga shirka ya batar da su a cikin addinin su yarda au fi ibadatu rabbih ko kuma a cikin bautan ubangijin su walakin yusibu minhum min qibali dhunub sai da shi iblis yana iya musibantar da su ta bangaren zunubi fa amma shirk fala yaqdiru iblis yudillahum an dinihim amma shirka iblis ba shi da iko ya batar da su daga addinin su لأن subhanahu سبحانه li لدينه domin Allah ta'ala ya kwace su ga addininsa an gane ku wa amma qawlu Musa amma magana annabi Musa hadha min amal shaytan wannan yana daga cikin aikin shaytan yani min tazyin shaytan wannan yana daga cikin kawatawan shaytan kama zayyana li Yusuf wa Adam wa Hawwa Eh, wato kamar yadda ya kawata yadda ya kawata ainihin wannan abun ga annabi yusuf da adam da hawa alhali su bayan allah ne na kwarai shedan bai iya batar da su ya raba su da musulunci ba shedan zai iya samun nasara ya sa ka yi saban allah to amma idan ka yi saban allah daga cikin falalan allah da ramansa in ka tuba shi kenan shi abin da shedan baya so ka yi zunubi ka tuba in dai mutum yana zunubi yana tuba to shekan ya san bai samu nasara kan shi ba an gane wani hudu amma shekan ya samu nasara ya sa ka canza addininka ya sa mutum ya kafirta to wannan shine abin da ake magana cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan lallai bayina baka da iko a kansu, ka batar da su ka sa su mutu kafirai an gane amma dan shedan ya sa su in yi saban Allah da zarar sun yi istighfari shikenan wallazina iza wallazina iza zalamu anfu wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah sune wayannan wanda in suka aikata alfasha ko suka zalunci kawukansu sai su tuna da Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafara ga zunubansu wa mai yaga fil dhunuba illa Allah waye bai gafarta zunubi sai ba Allah ba an gane ta innal ladzina taqaw idza masahum da'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun lalle wayna masu saban Allah masu tsoron Allah idan wani mai kewaye na shaytan an gane ya shafe su Ta zakaru, sai kaga sun tuna da Allah sai kaga sun zo sun gane sun tuba ga Allah kan Allah ma ya yaban su yake yi duk wanda shaytan ya zo ya dan shafe shi da zunubi sai ya tuna cewa ya yi saban Allah sai ya sauri ya tuba to abin ya ne kun gane ku su haka a cikin ayan babu wani karo su ne suka jayarci al'amarin eh. wannan shi ne fassarar abin da zindiƙai suka yi shakka a kansa Thank you. na magana annabi Yusuf masu yi ne da ina ganin kamar yana magana da ra'ayin alƙalar Ahmad bin shi ma annabi Yusuf zuciyar shi ta dan shi sha'awan abu amma dai laula an ra'a burhanar rabbi na ganin haka تعليم تعليم متعلم تعليم Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa makhtiyar shari'a. Amma zaben abokin karatu yana da muhimmanci sosai. Zaben abokin karatu. Wanda za ku rinka zuwa karatu tare da shi. Bayan bagi an yi karar majid. Al-Mujid. Ya kamata ya zaɓi mai ƙoƙari. Walwara. Kuma ya zaɓi mai tsantseri. Ka zaɓi ɗalibi mai ƙoƙari mai son zuwa majalisi. Sannan kuma ka zaɓi mai tsantseri. In ka zaɓi ka salalle in ka ce zo mu je kace da Allah ya mu huta haba kullum muna zuwa ba hutu an gane wannan hutu wataran sai ka kawo mai ziyara sai ka zo gidan shi da karfin gwiwa sai ce ka yayi ba za ni ba kai ma sai ka ga duk gwiwan ka ya karye kai ma sai ka zauna gida daga nan sai ka duk kushar da shi amma ka samu ɗalibi wanda yake mai himma idan ka ce wallahi kaza ka ce kai da Allah dage mu shi shi dan da yake so kaza ta ke zala muji to kaga yana karo fata. to sai kaga ya taimaka ma wajen tafiya neman ilimi na wa sahibu tawa kuma ka zabi ma'abucin dabi'a al-mustaqim ma'abucin dabi'a mai kakkiya mai fahimta mai dabi'a mai kakkiya mutumin kirki ba kasance ba kuma mai fahimta kuma ya gudu daga kasalalle wal miktar wal mu'addil wato da kuma mutumin da yake kore ainihin siffofin Allah mutumin da yake kore abubuwa wal da mai yawan surutu wal da mai barna wal da da ne? in ka san wannan fitinannen mutum ne to guje shi قال الشاعر مواكينا شيوا عن المرء لا تسأل عنه وأبصر قرينه وإن القرين بالمقارن يبتدي yace anil mar'i la tas'al dangane da mutum kada ka tambaya la tas'al anil mar'i kada ka yi tambaya game da mutum in ka ga mutum ka kai tambaya ka ce wai wannan wai mai halin shi wa abu sai kare nan ka duba abokin shi ne kawai abokin tafiyar shi kawai ka bincika wai yaya halayen abokansa za ce abokansa mazinata ne masu neman mata ne abokansa masu shaye-shaye ne abokansa kaza ne to shi ma haka yake A gano wani ku? idan kuma an ce abokansa mutane ne da tsatsu abokansa mutane ne masu karatun addini abokansa mutane ne masu aƙida kaza to shi ma haka yake dangane da mutum ba ka tambaya kawai tambayi wane ne abokansa fa inna al-qarina yaktaji bil muqarin fa kullu qarinin bil muqarin yaktadi kowane aboki yana koyi ne da abokin haɗin shi kowane aboki yana koyi da abokin haɗinsa an gane in kana za sharrin fajanibu sur'atan wa in kana za kai kairin faqarin mutatati hmm. in ya kasance ma abokin sharri fajanibu sur'atan to ka nisance shi da gaggawa in dai abokin ka mutum ne ma abokin sharri to ka nisance shi da sauri wa in kana za kairin idan ya kasance ma abokin alkhairi to kai alaka da shi za ka samu shirya an gane yayi kaga abokinka mai san alkhairi ne abokinka mutumin kirki ne yana son sallah yana kiyaye sallah salloli guda biyar baya wasa da su kuma yana nisantar duk abin da zai zama mai da mutunci to ka yi alaƙa da shi za ka samu shirya na'am wa unshittu shiran an raina mun wani wake akar wani wake daban kuma la tashabil taslada fi halatihi kamsalin bi masali athari yufsidu la tashabil kaslan kada ka aboci kasalan laifi halatihi cikin halayensa na kasala kam salihin yufsidu bi fasadi akar so da yawa mutumin kirki yake lalacewa da lalacewa ɗayan kai mutumin kirki ne da kai abota da kasalalle kai ma sai ka narke ka zama kasalalle dan uwan shi aduwal balidi ilal jalidi sari'atan kal jamri yuna ugira madi fayin maji aduwal balidi ilal jalidi sari'atan wato tsallakewan tsallakewan wawancin wawa zuwa ga ainihin mai hazaka da gaggawa ne wato shi rabi rabi na ainihin wawa zuwa ga mai hazaka da gaggawa ne an gane ku rabi na wawa zuwa ga mai hazaka da gaggawa ne kowa ya zara rabi aiko idan ya zamanto lafiyar kalau sai kai mu'amala da mara lafiya akwai irin ciwon da in kai mu'amala da shi zai iya kama ka kamar yadda ake cewa yanzu coronavirus kada ka zauna kusa da mutum kada ka yi alaƙa da shi kada ka yi kaza kada ka yi kaza misali to kaga da haka kenan coronavirus ya zama ya zama ciwo wanda in kana ku mutum zai iya kama ka ya zama communicable disease ko to kaman kuma kaman ciwon kujirta annabi ya ce ka guji kuturu kamar yadda za ku guji zaki to kaga shi ciwon kujirta ciwo ne wanda yake mai rafi in ka ku mutum zai iya kama ka to shi ne yake magana nan wajen raɗi na wawa ha zuwa ga zaɓin wawa zuwa ga ainihin mai hazaƙa da gaggawa ne idan mai hazaƙa ya kusanci wawa cikin sauƙi ne da mawawa. wawa kaljamar yusa ofin ramadi kamar garwashin wuta ne da aka ake sanyawa a cikin toka sai kuma bi sai a huce wannan garwashin wutan in ka ɗauki garwashin wuta ka sa a toka shi ma zai zama tokan yana fatan gani to zuwa haka nan kenan ana mana gargadi kar ka kuskura ka abuci mutumin banza kamar yadda za ka da yawa daga cikin yan uwa sai ga wani yana abuta da mutanen banza sai ce na fasan abin da take yi kaga ahli sunna yana abuta da dan shi'a haka suke sai ina fa da wayo na fa ba mutumin da zai fiye min da hankali to ka sani cewa idan mutane suna so san halinka za ce waye aboki za ce dan shi'a shi ba ɗan shi a yi waye abokin shi a ce wannan ɗan ne, to shi ba ɗan luwaɗi ne abokin Barawun Barawun ne haka ake cewa ko to saboda haka in ka san mutum mutum banza ne kawai ka nisance shi kawai saboda ka tsira da ainihin mutuncinka da ma addininka saboda wani lokaci zai zai ke da ciwonsa kai ma sai ka ɗan kwashi wani abu na halayensa na to in ya zama to a kana aiki karshen zare na ganin ba za a zargi ka ba galiban saboda an san mafi yawan masu kuɗin haka suke yan kaɗan ne za ga mutane masu kuɗin nan masu kiyaye dokokin Allah a gari in ka ce ba za ka yi aiki a wajen kowa ba sai mutumin kirki kusan ba za ka yi aiki ba kenan saboda haka in kana aiki ƙarƙashin sa wannan daban amma ya zama to abokinka shi ake nufi ka yi abota da shi kullum ana ganin ku tare da shi to mutane za su rinka zargi ka duk kirkinka za a ce mutum banza ne na'am na'am أقنار المسلين على مذهب المالكي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعتقادهم أن الاستنجاء يجب أن يوصل بالماء بالوضوء وتقول cewa mutane cewa lallai istinja'i yana wajaba a sadar da shi da alwala akwai masu wannan gudun cewa cewa lallai jayi tsarkin da ake yi na ruwa dole ne a sadar da shi da alwala ma'ana kafin ka yi alwala ko kana jin fitsari ko baka ji ko kana jin bayan gida ko baka ji sai ka shiga bayi ka je ka yi tsarki dole ne in baka yi haka ba ka yi laifi to wannan kudurcewan kuskure ne فبعض المسلمين wa'annan أن الاستنجاء هو غسل موضع kawus wasu sashen musulmai suna kudin cewa cewa lalle istijai shine wanke wajen wajen najasa wanke wajen datti a wanke shi daga fitsari da kuma bayan gida a wanke shi da ruwa daga fitsari da da bayan gida akwai masu ganin dole ne kafin kai alwala dole sai ka je ka wanke gabanka ka wanke bayanka da ruwa ko kuma mustahabi ne kafin alwala ko kuma masu ganin mustahabi ne an zo kafin ka yi alwala ka shiga bayi ko kana jin fitsari ko baka ji ka je ka yi tsarki walau lam ya hajjajil mar ila tabarru ko da mutum bai buƙaci yin bayan gida ba ya je ya kakalo shi ko da mutum bai buƙaci biyan buƙata bai buƙaci yin fitsari ba ya je ya kakalo fitsarin ya wanke hadha min al-bid'i allati la tajuzu fi dinillah wannan yana daga cikin bid'o'in da ba sa halatta a cikin addinin Allah وقد نبه على ذلك ذلك امام المذهب حقيقة إمام ما إمام المذهب هذا أه؟ شيء إمام المذهب شيء عبد الله بن أبي زيد القيرواني يا فدكر أكم ونن أشتري رسالة يا فدكر شيء وكسكري دي ونن تنانين بقوله وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به wudu shi abu abu zaid القيرواني ya faɗa a cikin risala yana cewa walaisal istinja mimma bu an yi salabiyar wudu shi istinja tsarki na ruwa ba shi da ba shi daga cikin abin da ya wajaba a sadar da shi da alwala an gane ku cewa dole ne sai an sadar da shi da alwala wannan kuskure ne lafi sunan wudu shi ba shi daga cikin sunnonin alwala lafi faradi bai daga cikin farillan alwala huwa min babil eh, babil ijabi zawalin najasa shi yana daga cikin babun wajabcin kusar da najasa da shi yana daga cikin babu wajabcin kusa da najasa da shi bi Allah ya salli bi hafi jazali domin kada yayin sallah da shi a sa, ko in dai mutum na da najasa to dole ya kusa da shi amma in mutum ba shi da najasa ba dole bane ya je ce zai yi tsarki dama can yana da tsarkin sa, ko mutum ba wai yana jin fitsari bane ba wai yayi bayan gida bane wannan zana ce dole ya je kusa da najasa a gani yana cikin tsarkin sa na'am alas zarruq yana cewa yani lamar madkhal lil istinja fi sunan al-wudu bi ma'ana babu mashiga ga istinja'i a cikin sunnonin alwala shi ba sunnan alwala ba ne. wala fi fara'ide. kuma ba shi da mashiga a cikin farilan alwala wala fi adabi ba shi da mashiga cikin ladubba shi ba ladubba ne. wa hadha khilafu ma ta'taqidu al-amma wannan sabanin abin da gama garin mutane suke gudurcewa ne annahu min cewa lalle yana daga cikin sunnonin alwala ko farilan alwala wannan kuskure ne wanda suna cewa sharadi ne a gwama shi wannan istija'i da alwala walil qiyam min an ko kuma in mutum ya farka daga bacci wanda wannan sabu masu ganin ka farka daga bacci dole ne ka shiga bayi ka je ka yi tsarki kafin ka je ka yi alwala in ba ka yi haka ba alwala ba ta yi ba kuma alwala bai yi ba kuma masu ganin haka wa alamu tikiri nabba bi hadal kalam to akan aqidan su shine shi malam a shine mai risala ya faɗakar da wannan magana yana mai bayanin hukuncinsa wazadul abi al-imam al-abi ya ƙara ai la ya ai baya waje ba kuma ba mustahabi bane an yi salar wudu da istinja a sadar da alwala da istinja'i ba mustahabi bane bal huwa ibadatun munfarida a a shi istinja'i ibada ne kadaitacce ibada ne mai cin gashin kansa nan yana halatta a raba shi da alwala ba dole bane sai an hada su fi wal makas a zamani da wuri mutum zai iya yin tsarki nan da awa ɗaya sannan ya zo ya alwala daga baya ba dole bane a ce in zaka yi alwala sai kai sori inda kake yi tsarki a bayi kana iya tsarki ka can daga baya kai alwala wa innamal maqsud min wani lokaci kana iya yin tsarkin tare da alwala iya kama ka lokacin kafin ka yi alwala kana jin fitsari zai shiga bayi ka yi fitsari ka zo ka yi alwala ba shi ba wa innama al-maqsud minhu inqa'u mahallin khassa wa innama al-maqsud minhu inqa'u al-mahalli wato abin da yake maqsudi nashi shine tsarkake wannan mahalli ake barci ka tsarkake shi ba lalle zama sharri da sala ba bayani shi ne na bismillahir rahmanir rahim amma amma wannan zakar da ko ko amal zarub sunan ne babu sunan tayammu babun sunnonin tayammama amma sunan tayammu amma sunnonin guda biyar ne walwa tasmiya na farko ne yin bismillah sunna ne yin bismillah sunnatu sannan bugun ƙasa na biyu ma sunna ne taqdimul yumna ala al-yusra kenan su malikiya suna da bugun ƙasa guda nawa guda biyu bugu na farko fuska bugu na biyu hannu hannaye an gane to wannan shine mazhaban a ainihin malikiya amma mazhaban imam ahmad bugu ɗaya ake yi saboda hadisin ammar bin yasir wanda ya zo ya yi birgima ɗin nan ai manzo Allah ya karantar da shi yadda ake taimaka annabi ya nuna mai cewa taimama kawai bugu ɗaya ne bugu ɗaya ne ga fuska da hannaye kuma hannaye hannu zuwa wuyan hannu kawai an gane ku ko saboda haka da bugun ƙasa na biyu sunna ne wata kadimul na ala yusra da gabatar da dama akan hagu mutum ya fara shafan dama kafin ya shafi gefen hagu sunna ne watartibu sunna sannan jerantawa ma sunna ne wataklilu asabi sunna sannan tsaifa yatsu sunna ne ta sunonin masu sunonin tayammum sun ƙari hmm. Na'am bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Man jahara fil qunuti. Duk wanda ya bayyana a cikin alkunuti? qunuti fala sujuda Babu sujada a gare innahu yukrahu amdu sai dai an karhanta ganganta shi an karhanta bayyana da shi da gangan wa man zada sura suratun rak'atayn al-akhirah wa man zada surata duk wanda ya ƙara sura a cikin raka'a biyu na ƙarshe ya ƙara sura babu jira gare shi raka'a biyu ƙarshe an san ana karanta fatiha fatiha ne ko ana karanta fatiha fatiha to sai mutum ya karanta fatiha da sura akwai jira kan shi aka ce la su juda alaihi babu sujada a gare shi wa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ji ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali yana cikin sallah sai ya masa salati ya ce sallallahu alaihi wasallam babu komai a kan shi shin daidai ne ya kasance da mantuwa ne ya salati a gare shi ko da gangan ko shin a tsaye yake a wajalisan ko a zaune an gane ya ji an ce muhammadu da suna zai ce sallallahu alaihi wasallam babu wani kabli ko ba da kai babu komai kai shi wa man qara suratai fa akthara duk wanda ya karanta duk wanda ya karanta surori guda biyu ko fiye da haka a cikin raka'a daya aw kharaja min suratin ila suratin eh wanda ya karanta surori da yawa a raka'a daya ya karanta sura wajen guda uku ko fiye da haka an gane wannan ku ko kuma a faraja ila min suratin ila suratin ko kuma ya fita daga wata sura zuwa wata sura yana cikin karatu wannan sura bai kare ba sai shiga wata sura aw raka'a qabla tamamis sura ko kuma yayi ruku'u kafin cikan sura wala shi alai fi jami'i zalik babu komai akan sa a cikin dukan wannan gaba daya wa man ashara fi salatihi bi yadihi duk wanda ya ishara a cikin sallansa da hannunsa aw ra'si ko ya ishara da kansa wala shi alai babu komai a gare shi wani da Allah ina abun nan yake sai ka yi haka ko kai kai kai nuni da kai kai haka yana nan gefen to mutum ya yi ishara da hannunsa ko da kansa babu komai a kan shi fi jami'i zalika eh babu komai a kan shi a cikin dukkan wannan gaba daya ko a wannan ko falashi alayhi ne ko mm. eh na'am wa salam wurin me raka biyu ya mai da abin al'adar shi a akwai matsala mana sai dai lokaci lokaci kada mutum ya mai da abin shi an gani wata rana ya karanta sura kawai wata rana ya karanta fatiha da sura amma ya mai da shi al'adar shi titir haka yake yi da kuskure ne tunda manzan Allah wanda ya karantar da mugun bai haka ba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحرم السفر عند الزوال ويحرم tafiya yana haramta a lokacin zawali idan rana ya yi zawali haramun ne mutum ya yi tafiya ranar juma'a a gani saboda in ka yi tafiya lokacin daidai wannan lokacin da ka yi tafiya shi ne lokacin sallar juma'a sai kuma mutum ya kirkiro tafiya daidai lokacin da za a yi sallar juma'a shine mala ya ce haramun ne wa zalika ya harumu a al kala. haka nan yana haramta a gare shi ya yi magana wal nafilatu yana haramta a gare shi ya yayi nafila wal imamu hutu a hali liman na hudu ba Wa sawa'un kana fil ba tun ula shin daidai ne cikin hudu ba farko ne a wasu saniya. ko hudu ba na biyu me za mu ci akan wannan haramun ne ga liman ko a ne haramun ne ga mutum ka yayi magana liman na hudu ba an gane ku shin daidai ne na'am haramun ne liman ya yi magana ko ya yi nafila alhali liman na hudu ba hada mamu ma mamun izonci haramun ne ga mamu ya yi magana ko mamu ya yi nafila alhali liman na hudu ba to mu dauki magana magana idan magana ya taso idan magana ya taso wanda mamu ya kama mamu ya yi magana sai mamu ya yi magana haramun ne mun kalanta wannan ba da ya zo wajen manzo sallar sallah ranar juma'a a na cikin kudu ba ya ce ya rasulallah kai daga murya ya rasulallah ha ya ce alhalakatar amuwal wa kada atin subul ya rasulallah dukiyoyin sun halaka kuma hanyoyin samun abinci sun yanke fada ullaha an yuki sana ko ka roƙa mana Allah ya agaza mana sauka mana Allah ya sauka mana ka roƙa mana Allah ya sauka mana da ruwa an lura kaga wannan bawan Allah ya yi magana alhali manza Allah yana gudu ba kuma yana faɗin wannan magana nan take manza Allah ya daga hannu yayi addu'a Kuna ne ku sannan kuma da annabi yayi addu'a Allah ta'ala ya saukar da ruwa akai sati guda ana ruwa da aka yi sashi guda ana ruwa ya zamanto mutane sun kasa fita sana'a da abin da ya kama da wannan sai kuma da juma'a ya ƙara kewayewa, sai ga wani mutum ya ƙara zuwa ya ɗaga murya manzo Allah na hudu ba ya rasu la, dukiyoyi sun hallaka hanyoyin samun abinci ya yanke dabbobi sun yi kaza ka roƙi Allah ya yanke mana ruwan wannan ruwa a yanke shi kuma annabi ya roƙi Allah ka yanke shi a gare mahallu shahid a nan wajen idan ainihin bukatuwa ya kama a yi magana liman na hudu ba aka yi amma yin surutu da wani fira a ringa surutu kan abin duniya ana surutu mutum tare da abokin zaman shi a masallaci masallacin juma'a da ringa tattauna al'amarin siyasa suna tattauna al'amarin kasuwa ko suna yin gulma da wasu mutane tattaunawa dai wanda ba shi da wani fa'ida tattaunawa wanda fa'idan ba wai yana komawa zuwa ga addini bane a wannan lokacin irin wannan tattaunawan ya halatta ga mutum ya yi. in liman na hudu ba ya kamata kowa ya tattaro hankulansa zuwa ga liman a ringa sauraron ban da yake yi haramun ne yin magana haka nan sannan yin nafila to magana da ya faɗa cewa haramun ne yin nafila fa wannan shine mazhabin malikiya idan liman yana yin hudu ba ba a yin nafila an gane idan mutum ya yi nafila ya yi haram khilafan lishafi saɓanin shi imamu shafi imamu shafi ya ce idan liman yana ba za ka iya yin wata takaitacciyar nafila ya ce abinda ya sa ya ce za ka iya takaitacciyar nafila manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ja al wal imam ya hudu eh? idan ja ahadukum al wal imam ya hudu falyarka idan ɗayan ku ya je masallacin juma'a alhali liman yana gudu ba to mutum ya yi raka a biyu ya taƙaita wajen raka a biyu kada ya tsawaita an gane wani ku, mutum ya yi raka a biyu taƙaitacce, kaga wannan hadisi ne wanda imam muslim ya ruwaito shi sannan ga hadisi nan wanda manzo Allah yana cikin hudu ba sai wani bawan Allah ya zo kawai sai ya zauna annabi sai ya yanke hudu ba. sai annabi ya tambaye sa shin kayi kayi nafila ya ce bai yi ba ya ce kun fasalli raka a yi. ta shi kai sallah raka a biyu an gano wannan to kaga wannan bawan Allah ya shigo annabi na hudu ba amma manzo Allah ya yanke wannan hudu ba ya ce masa ta shi kai sallah raka a biyu kaga wannan ya nuna mana wannan tahiyatul masjid din yana da muhimmanci tunda duk wani abu da zai sa liman ya yanke hudu ba yayi maka magana sannan ya ci gaba da hudu ba ba karamin abu bane an gane to saboda haka almuhim dai ana iya yin nafila liman na hudu ba amma nafila ya zama takaitacce mutum ya yi sauri ya yi nafila kada ya kada ya ja dogon sura in ya yi nafila takaitaccen nafila sai ya zo ya saurari hudu ba kuma duk za a iya haɗa guda biyu an gani? eh shi yanzu magana ana surutu ana hudu ba misali idan kuma cewa limamin da yake ba da sallar shi hudu ban shi na wasu ne kuma yake yi lokacin da ya fara wannan bayanan na wasa shi kenan sai ka shiru kenan ba magana a wannan lokacin kuku ya to abin da ake gudu dai in dai za a rinka surutu ai sakon ma da zai bayar a na hausan ma ba za a ci ba ko in dai aka ba da damar surutu ana gudu ba hatta sakon da ake bayarwa na hausan ba za a ci ba duk da asalin gudu ba shi ne da larabci amma kuma akan fasara gudu ba da hausa inda shi abu hanifa ya ce hudu ba ma ana iya yin shi da kowane yare ne ba kuma wannan shi ne mazhaban sahihi ana iya yin hudu ba da kowane yare abu hanifa ya ce ya halatta a yi hudu ba da farisanci kamar yanzu ya halatta a yi hudu ba da hausa Ya manya miƙe ya gama hudu shi da hausa daga farko hakan shi sannan ya ce ku miƙe zuwa ga sallah allah ya muku rahama shi ke da masha Allah wa alaikum salam zai yayi har da waje zai yayi ai waje yana da hukuncin masallaci idan ana yin sallah idan sauwu ya kai wajen duk ɗaya ne kawai gyale su in suka gama yawon suka sha wahala za su dawo kada ce komai saboda ba a so a buɗe koman surutu wannan mutumi da ya zo yi maza Allah magana na na kudu ba da shi mutumin kauye ne ya zo yi wannan maganan koko da ya kauye ne shi ba wani ma kira wani abu ta yi yake a gina mai tsaron ya a gina cewa eh, da za a iya yin ta'akhir misali na abin da ya zo bukata kuma dole lokacin manzo Allah yi wani wannan ba Kura bayan sallah la yi yana so ne ai addu'a lokacin sallar juma'a saboda albarkar da ke cikin juma'a dai lokacin da ake hudu ban yake so ai addu'a shi yasa mutumin ya daga murya ya fada ana fada ko manzo Allah ya daga hannu ya addu'a kinan abin da nake magana ba za a gina hukunci wurin shi zuwan din da manzo Allah yana kurban ya magana ba sai sai ya tambaya cewa ga abin da yake faruwa manzo Allah ya roka musu Allah ya gina hukuncin maganan da ya yi a lokacin da ake kudu ban ko ba za a gina ya gina hukunci a ce maganan ya yi a a ce shi ya shi maganan da ya yi nashi din tunda shi misali mutumin ƙauye ne bai san ko tayewa bai san hukuncin yin magana ana kudu ba lokacin duk da abu ne wanda yake za a iya jin bai sani ba sai manzo Allah ya bada nasiha ta akhirul bayan a waqtil haja la yajuz hmm? ta ba lura yanayin ya kaddara yanayin mutumin misali tare ya bashi wani juma kuma ya kara dawa ya kara yin surutu an yi tambaya shin wannan mutumin da ya dawo daga baya din nan shin shi ne ko daban bai waya ce bai sani ba gaskiya kaga inda yara aka ne ai za a ta gudu ba su tare ta surutu kuma a kigaya musa a kigaya musa yi an gane? ai duk wannan surutu da shi mutum ya zo kawai ya zo in akwai za ka yi ɗauki da duma ka ɗan ƙara matsawa da shi ka gyara mai ka gyara amma maganar surutu ba a zuwa buɗe ƙofa ne to in an buɗe ƙofa mutane mutane ba su iya ba za su iya ta surutu ya zama to liman na hudu ba hudu ba mai amfani ba an gane wannan ko eh inda shi ya tambaye wannan in ya yana yi da hausa kenan kafin ya yi da larabci ai shi ya ɗauka cewa maganar shi da hausa ba ba hudu ba bane hudu shi a wajen shi ne wanda ya fara da larabci ne. Eh, aiko ko wanda zai a ƙarshe na larabci wannan kawai yana ɗan fassara musu sakon hudu ne in an shi ta gani to wasu dai suna cewa yin surutu lokacin da ake yi da hausa in har ana huduban da larabci shi asalin na shi na hausa ba shine asalin huduban ba asalin huduban shine da larabci to amma yin surutu bai dace ba amma laifin ya fi tsanani in za a yi asalin huduban sannan masallacin da ake yi da hausa kawai tsantsa to hausan shi ne huduban kowa zai shiru an gani na'am na'am

kamar fassarar qur'ani ya ba qur'ani ne? ko fassarar qur'ani ba shine qur'ani ba fassarar hudu ba ba shine hudu ban ba asalin wanda aka yi na larabci shine hudu ban amma in masallaci ya zama da hausa suke hudu ba to hausa shine hudu ba an gani? so daga amma a mazhabin malikiya dole ne fa hudu ba ya zama da larabci dole ne hudu ba ya zama da larabci in an yi da hausa ba hudu ba bane su a wajen malikiya yanzu abin da kuke gani ake fassarawa da da hausa to an an an yi jam'i ne tsakanin mazhaban hanafiya da mazhaban malikiya mazhaban hanafiya ya halatta kai da wani yare biyu hudu ba mazhaban malikiya bai halatta ba to in mazhaban malikiya za a yi sai a yi ta hudu ban kawai a yi ta hudu ban da larabci babu wanda ya san sakon da ake isarwa an amma sai malamai suka ce to gaskiya ya kamata a ringa fassarawa saboda mutane su gane sakon saboda a zuwa ita larabci mafi yawan mutane da suke masallacin kusan in mutanen da suke masallacin dubu biyar ne kusan da wuya a samu talatin da suke jin sakon to me kina aka yi a cikin mutane dubu biyar talatin da kawai suke gane sakon sauran ba sa gane komai sun zauna yadda ka san Ba babu wani sako to ya gina? akwai matsala ko na'am wa yajlisu rajul mutum zai zauna ne wala yusalli ba zai yi sallah ba illa an yakuna talaffasa binafilin sai dai in ya riga ya cuɗanya da nafila ne kuma da kolin imam kafin shigar liman zai ci gaba kawai ya karasa zai cika eh wanda ya yi magana da mai shafi irin magana da wannan ba kawai ya yi kawai magana haka nan yana jira da abokinsa suna tattaunawa da abokinsa kan harkar duniya ko dai wani ko da ma harkar addini ne wato liman na hudu ba ba wai suna magana da limamin bane zan ce ba eh, akwai hadisin cewa wala juma'a tala mallaka fala juma'a tala eh ma'anar bai da juma'a ladan juma'a an kwashi ya sauke farali amma babu ladan a gani mutum aikin da ya yi aiki amma babu albashi ba a kore shi ba amma babu albashi ɗan gaba tarewa ɗan daidaita yawa in ya dawo ya gyara sa, in zo sai ya fara bashi albashi ya halatta amma an gane ko amma wannan kaga sai masallacin sunna sosai sai limamin da ya fahimci suna da kyau na'am mai zuwa sabon littafi suna kiran wannan fure hudu ba shi wannan kai zaka nemo masa muhalli ba gane ba cewa ne kai zaka nemo ma wannan muhalli ko dai abin da muka sani hudu ba wancan fure din ba mu san shi ba kai ba sai da littafi kai ba kai kace zai yi wannan wazin za su littafin na da amfani a wurare daban-daban ba sai lallai wajen bai ana iya amfani da littafin a kowane mu ba sai lallai wajen fure hudu ba ba an fahimta shi wannan fure hudu ba ana yi ne amma ya kamata a nemo masa mahalli menene nasin shi sai a nema mutane suka zauna za su ta gingi a babu wanda ce su yi gari in an zo a yi ta askar ana na gagiri da ake na ka shigar da su da a kaga alhamdulillah sai sai sai abubuwa su tabbata a shagaltar da su da abin da baya cikin shari'a ko ashe ashe su ba su da laifi da suke kirkiro wasu ababe su jingina zuwa ga ce sun yi haka ne don a samu sauki ga al'umma buɗe kofa zuwa ga wannan ai buɗe kofa ne zuwa ga bidi'o'i ba ma bidi'a ba da abin da za a aikata a nema mishi muhalli in abin na da muhalli to in bai da muhalli dukkansa a haƙura da shi shi ne zama lafiya inan ne abu hurera ya ga wani kuskure ne sai tashi ya gyara a wannan lokaci misali kamar yanzu ka shigo masallaci sai ka ga wasu mutane sai kuskure sai ka miƙe kai nasiha ba wai an mai da shi ajanda ba ne kullum sai an yi wannan wa'azi shi hadisin abu huraira shi abin da yake nuna wa kenan yawwa hadisin abu huraira wannan ba ba ya nuni akan fure hudu ba ne an gani ya yi nuni ne akan cewa ka shigo masallaci kai limami ne kana zuwa waje ko taro ne ba ya niyan wa'azi a taron ba kawai sai ka zo ka ga wani kuskure sai ka miƙe jama'a da Allah na san cewa taro ake so a yi to da Allah wani abu na hango na ƙarshe son ɗan yi nasiya a kan shi sai ka yi nasiya bayan ka gama shikenan sai a yi watanni ba ƙara yin wannan abun ba ya ƙara ɗan wani kuskuren amma wannan musamman za a nemi ka ce albani da Allah ka shirya kana da firgudu ba a waje ka ba sai zama aikin albani kenan daga unguwar zunusi ya yi kawo ya yi balarawa ya yi unguwar rimi kullum shi ne mai da kowane matsalaci akwai bayin yin siya a gani ko za ka wannan fure huduman najeriya ne kuke da wannan al'adar ka gama yawon kasashen larabawa ba inda za ka ga wannan abu ba inda za ka ga wannan abu kasashen larabawa ga an ce wai kafin sallar juma'a an sanya wani nasiha yake nasiha babu na ɗan najeriya kuma kaga wasu na yi sun kwaikwayo ku ne ina kaga 'yan gane suna yi da sun ga kuna yi da su ce to 'yan najeriya su ka kowa a cini to daidai ne kaga kun gina musu wani shi ne eh. <laughs> wannan akwai malamin da ne abin da zaka yi da ke masallacin ne da lokacin kare wuri ba ka ce yi da yau kai zaka yi nasiha assalamu alaikum jama'a ina so ne sai jama'a sun taru ina so ne muku nasiha akan wannan bid'a da kuke aikatawa ku ji tsoron Allah wannan ba shi da asali duk wanda ya aikata wannan to lallai wato musiba yake so janyo mana dama ga suna cikin ta wani musiba ga shi kuma ana aikata wannan kuma an san bid'a ne kai wa'azi kai wuta ka ba mu labarin abin da ya faru an gama shi na wani ai wannan yanzu yanzu in kare shi yana buƙatar malamin da ya yi tasiri cikin mustama. malamin ya zama ya amsu yana da ɗalibai ta ko'ina kuma ana jin magana shi ya faɗa abin da zai faru amma malamin dan gashi dan manajin da ake yi sai fito ya yi wannan inkari dan kuma cinye shi dan yi to ko ina za a yi ta yin inkari akwai sanda nasiha bai da amfani gare ka kan wani abu akwai sanda kuma kafa tsada da garau ka zauna lafiya su su mutane in suna so su wulakanta ka sukan duba yawan ɗalibanka da yawan mabiyanka duk darajarka in baka da tasiri za su yi wulakanta ka amma suka bai cikarar ɗalibai da yawa da zarar zai magana sai ga ɗaliban kanu a sai ci ai malam dai ya yi kokari amma dai sai dai za a yi shi nan ne dai ba ma dai tare da shi amma dai gaskiya mun san dai ya yi kokari a gane so da sun ga ɗaliban kusa amma ba ɗaliban za a zage ka can kuma a yi maka wulaƙanci babu su malaman da suka yi rubuce-rubuce akan wannan matsala ne na ko dan ba su suke abin ba ne. Farko ne kaga sauran ƙasashen Laraba ba san da wannan ba akwai dai akwai dai asarai da suka nuna inkari ga wannan abubuwan akwai wannan manzanni cewa ba a yi wannan abubuwa kafin ga abin da ake nan a lokacin abin zuwa liman ga abubuwan da ba ta yi nan da sauransu. Abin ya shahara gaskiya har masallacin suna ni san da ba yi wa ya kamata gaskiya a tashi su yi wurin dan luwai nan abubuwan saboda idan ana dan dukan shi abun kaɗan mm. ana dan zungunan shi yana da dan jini to wurin irin maganar kuɗin wannan dan wannan yake suna makabarta a ce a kawo kaza a kawo kaza mm. zungunan abin da aka dinga yanzu ya jawo za ga wanda masu ba wasu karatu suke ba za su ci a kan zaki da kowa ya addu'a misali mm. saboda ana zungurin abin ne amma idan ba zungura kudin ya ne sun zaka zungura kadan mutum ya dan shirya da adilla kada kawai ka zungura abu dan zai zama togila a kunya ka a gaban jama'a sai to akan wakan lawo kai da kace ba a yi menene dalilin ka ba wa'azi ake yi ba sai ka ce gaskiya yanda ba ka tsammani zai ashe ne na mai shara da cewa daga yanayin yadda abin ya yi tasiri to za ka yaƙi abin kaɗan shirya tukuna. mu dama ba abin da nake magana ne a fito da adillat idan aka ɗan same su to insha Allah zai taimaka. Da shirin ne ma nake magana ku cewa mutum ya shirya da kyau in za ka yi ka shirya da kyau kuma sannan kuma tasirin ka cikin mujtama shi ma zai taimaka wajen an san abu. Ba a ma da wani da ake yana bakin ciki ni a nan wani ma zai ce a nan ya fahimci sunna dinan juma zai buga sama ko yanzu masallaci a yi wa'azi amma wai kaji wai wannan fahimtar da jama'a shi ne ake bakin ciki da shi wallahi yahudanci zai mana tasiri sai sai jigina ka zuwa ga yahudi Thank you. wannan ayin da su nan su ya nuna da nan da ta fito ƙarin su ba a wani abu da abu ne saboda da ta na tsari ana gwada su suna yin yadda su dama amma kuma da a ce ana ɗan tabawa kaɗan